Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga nan ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida, ashirin da da ashirin da biyar. Kuma a koyaushe za a iya samun ma duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar daga nan Abuja saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe wasu ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar helikwatar mu da ke birnin Washington DC gundumar Columbia. Shirin na musamman zai kunshi rahoto kan dokar da shugaba Buhari ya sanya wa hannu ta dakatar da fita a Abuja, Legas da Ogun. Sai bayanai daga zauren muryar Amurka kan bunƙasa rayuwar mata. Daga nan za mu kawo muku shirin nan na yanayi da muhalli sai mu karkare da bitar jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Amma duk kafin wannan a gyara zama don sauraron labarun duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Vietnam ta zama ta baya-bayan nan da ta ayyana dokar hana zirga-zirga a duk faɗinta saboda cutar coronavirus. Dokar hana fitar ta tsawon kwanaki goma sha biyar za ta fara aiki ne daga yau dinnan Laraba, inda jami'ai suka yi ta gargaɗi ga jama'a da su daina duk wani taron da ya kai na yawan mutane uku zuwa sama. Akwai mutane 112 da goma sha biyu da aka tabbatar sun kamu da cutar a Vietnam, amma babu wanda ya mutu, kuma hukumomin kasar na son abin ya tsaya a haka. Idan za a tuna da shugaban Amurka Donald Trump a watan jiya ya ce yana ganin cutar ta coronavirus za ta lafa kuma ta ɓaci baki ɗaya yayin da yanayin zafi yakan kama a akasarin sassan duniya. To amma a yayin da zafi da kuma mutane ke iya tasiri kan yaduwar cutar. Hukumar lafiya ta duniya ta faɗi jiya laraba cewa babu wata shaidar da ta nuna cewa zafi na iya rage yawan sabbin kama da cutar kuma ita bata ma san tsawon lokacin da wannan annobar za ta yi a duniya ba. jiya talata kasuwannin hannayen jarin amurka sun yi wata irin faduwa a farkon kwata irin wadda ba su taba yi ba kasuwar dow jones ta rikito da maki 413 wato kashi bi cikin 100 kasuwar da standard poor ma ta yi kasa da maki bi cikin 100 sannan nasdaq ta faɗi da kashi 1 cikin 100 amma akasarin kasuwannin turai da asiya sun tashi a jiya din da 'yar murmurewa man da annobar cutar virus ta haddasa a bangaren tattalin arziki ya sa do faduwar kashi 23 cikin 100 tun daga watan janairu faduwar da bata taba yin irin ta a kwatan farko ba a tarihi haka zalika watan maris ya kasance wata mafi muni ga kasuwar taddo tun bayan durkushewar tattalin arzikin amurka na shekarar 2008 a yayin da wasu masu lura da al'umura ke cewa kasuwar ta wall street bata ma kai makurar faduwar da za ta yi ba wasu kuwa na ganin da zarar cutar corona ta kau kasuwar za ta zaburo suka ce wasu masu saka jari ciki har da jagororin manyan kamfanoni sun shiga rububin sayan hannayen jarin kamfanoninsu da ma na sauran a farashi mai rahusa wanda wannan wata alama ce cewa wata babbar farfadowar tattalin arziki na nan tafi ana zargin kasar Turkiyya da katse ruwan sha a matsayin wani makami na yakar kurdawan kasar siriya a daidai lokacin da ake fama da bala'in cutar corona to amma kasar ta turkiya ta yi watsi da zargin wanda ta ce yarfa ne kawai kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi gargaɗi jiya talata cewa ƙin barin yankunan kurdawa da ke arewa maso gabashin siriya su samu isasshen ruwa da gurgunta yunkurin kungiyoyin ayyukan jinƙai wajen shirin kare al'ummomi masu fuskantar barazanar annobar covid-19 muhimmiyar madatsar ruwan nan ta aluk na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta takaddama a kansu ƙungiyar ta human rights ta ce madatsar ruwan ta yi aiki a tsawon watan maris jifa-jifa kuma yanzu an ma rufe kwata-kwata a halin da ake ciki kuma a yayin da shu'umar cutar nan na virus ke ta yaduwa a faɗin duniya shugabannin kurdawa da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shiga gargadin cewa muddin dabban mayakan isis da ake rike da su a arewa maso gabashin syria suka kamu da wannan mugunyar cutar to za a ga wani babban bala'i kungiyar sdf wadda gamayya ce ta kungiyoyin sojin da kurdawa ke jagoranta wadda kuma ta kasance babbar kawar amurka a yaƙi da kungiyar isis a syria ta ce akwai matukar yuwar hakan saboda hukumomin yankin ba su da sukuni da kuma kayan aikin daƙile yaduwar cutar matsawar wannan cutar da ta isa waɗannan gidajen yaran za ta fi ƙarfinmu a cewar nuri mahmud wani babban jami'in ƙungiyar dakarun sdf ya ƙara da cewa idan duniya ma da kanta fama take yi a yunkurinta na tsaye da yaduwar wannan cutar to kai kanka ka san da matukar wuya mu iya shawo kanta ganin yadda muke da ragaggen ƙarfi hukumomi a somaliland wani yankin ƙasar somaliya da ya ayyana kansa a matsayin jamhuriya mai ɗiyauci sun ce a karon farko an samu mutane biyu da cutar corona a jiya talata jami'an kiwon lafiya a hargeisa babban birnin yankin sun ce samfurin jinin da aka ɗauka daga wasu mutane biyu wato da wani ɗan ƙasar wanda ya kai ziyara burtaniya da kuma wani ɗan ƙasar china sun nuna mutane biyu na ɗauke da cutar ta covid-19 yanzu dai hukumomin yankin sun shiga farautar mutanen da suka yi mu'amala da waɗannan mutane biyu yankin na somaliland dai ya ayyana yancin kansa daga kasar somaliya ne a watan mayun shekarar 1991 to amma tun sannan bai samu amincewar kasashen duniya ba idan aka hada da waɗannan mutanen biyu zuwa yanzu dunkulalliyar kasar somaliya na da masu ɗauke da cutar tabbatattu biyar kuma dukkansu na da nasaba da tafiye-tafiye wata tawagar kungiyar taliban ta isa kabul babban birnin kasar afghanistan jiya talata don ta shaidi sakin wasu 'ya'yanta dubu biyar da aka kama a matsayin fursunoni waɗanda za a sike su ƙarƙashin wata yarjejeniya ta musanyar fursunoni da gwamnatin ƙasar afghanistan kamar yadda amurka ta taimaka aka cimma wannan ne dai karan farko da wasu wakilan ƙungiyar 'yan tawayen suka kai ziyara babban birnin ƙasar tun bayan da wata mamayar sojin da amurka ta jagoranta wadda ta kai ga fatattakar kungiyar ta taliban daga mulki yau kusan shekaru goma sha tara da suka gabata. hira Abuja don tabbatar da bin dokar dakatar da mutane daga yawo dare da rana da rigakafin yaduwar cutar coronavirus. Birnin sai masu ayyuka na musamman ne kamar masu raba kayan abinci, jami'an wutar lantarki, 'yan jarida da makamantansu da kan fito suna gudanar da aiki a takaice. Akalla ne mutane kan fito kofar gidajensu su dan shakata da tattauna kan wannan yanayi da ba a saba ganin irinsa ba a baya. matakin daidai shafi abuja lagos da ogun zai kai mako biyu nan gaba kamar yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarni da alamu talakawan da ke zaune a yankunan masu hannu da shuni ka iya shiga karancin abinci matukar dai ba su samu tallafi daga gwamnati da sauran masu hannu da shuni ba a wannan rahoto umar faruk musa ya zanta da ministan shari'a na najeriya abubakar malami wanda ya yi bayani kan sanya hannu ga dokar dakatar da zirga-zirgar da shugaba buhari ya sanya wa hannu da hakan ko bai rasa nasaba da yadda wasu ke cewa shugaban ma ba shi da horumin yin hakan in ba tare da zaman majalisa ba bayanai tsakankanin masana ya nuna cewa hanya mafi mafi sauki mafi alheri ta gaugawa ta hana yaduwar ta shine takaita cuɗanya tsakankanin al'umma kuma wannan jawabi da shugaban kasa ya yi da kuma ainihin ita doka wadda ya samu hannu ta ainihin rage zirga-zirga suna da nasaba da manufa ta ainihin ganin cewa ita wannan doka wanda wannan cutar an kange ta a hana ta yawaita yaduwa tsakankanin al'umma kamar yadda dokoki na ƙasa haɗi da dokar da ake kira dokar killacewa wato quarantine da kuma ainihin wasu um, sashe na tsarin mulkin najeriya da kuma dokoki irin na ƙasa da ƙasa da najeriya ta samu hannu suka amince idan bukata ta kama musamman akan damuwa wanda ke da nasaba da annoba saboda ka doka ce ke ta samu asali akan dokoki na Najeriya tsarin mulkin Najeriya dokokin da ke wanzuwa a Najeriya dokoki na kasa da kasa da Najeriya ta sa hannu tsakaninta da sauran kasashen duniya a cikin yanayi irin wannan na maganin annoba idan ta taso. Amma har yanzu akwai wasu masana shari'a da suke korafi cewa dokoki ba su ba shugaban ƙasa iko da karfin yin wasu abubuwan da za su iya takura wa al'ummar kasa su hana su cin abincinsu su hana su rayuwa kamar da suka saba da sunan cewar za a takaita mu'amalar domin yaƙi da wani ciwo ba ganin wannan kila abun damuwa ne da ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari da kamar za a share hawaye na al'ummar kasa ko da ko doka ta ba da iko a yaka. na farko ne ya kamata ka fahimci cewa bukata wadda ta tilasta ɗauka matakan da shugaban ƙasa ya ɗauka bukata ce wadda ke da nasaba da annoba saboda haka a bisa tsari na doka idan babu babu li babu la babu wani dalili mai karfi irin na doka wanda yake da nasaba da annoba doka kamar yadda kace bata ba shugaban ƙasa dama na tauye ma mutane ma'auni na hada-hada ba amma idan ba bala'i da annoba makamancin wannan ya taso shine nake oh, mai jayo hankalinka akan tanade-tanade na tsarin mulki akan tanade-tanade na dokoki na gida akan tanade-tanade na dokoki waɗanda najeriya da sauran kasashen duniya suka samu hannu abu mafi aladan ka fahimci cewa idan bukata ta taso irin ta annoba tsarin mulkin ƙasar najeriya dokokin da ke da nasaba da annoba da ke wanzuwa a najeriya da dokoki wanda najeriya da sauran kasashen duniya suka samu hannu sun ba shugaban ƙasa dama ya kanke hada-hada al'umma yadda kai ɗan ƙasa kake tunanin kana da haƙƙin kai kawo haka ɗan ƙasa wanda bai kamu da cuta wanda ke da nasaba da annoba ba yake da haƙƙi na gwamnati ta bashi kariya na ganin da cewa bai kamu da irin wannan cuta ba bai samu kanshi cikin kanki na ainihin rashin lafiya na annoba ba. Ministan Shari'a na Najeriya kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya kenan abokan malami a tattauna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Muna kawo muku wannan shiri ne na musamman daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja, inda kai tsaye za mu shiga zauren da ya tattauna kan lamuran bunƙasa rayuwar mata da mukan gabatar a wata-wata a nan Abuja. Ga bayanin tsohuwar 'yar majalisar wakilai a Asabe Belita Bashar. Idan an duba population na Najeriya mata suka fi yawa, amma idan an zo batun raba makamai ko kuma a sai zaɓe ana mayar da mata baya. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zona suna ta discourage suna suna hana a zaɓe mu idan kuma an zo a raba makamai sai ba a yi ba a ba kwata-kwata ba a sa ba mace za ka gan idan makamai sun kai ko goma wanda za a ba mutane da kyar za a ba mace guda ɗaya rashin haɗin kai tsakanin mata na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo koma bayan mata ta ɓangaren siyasa in ji shugabar mata ta jam'iyyar pdp hajiya hawa bukar abin da yake kawo koma baya a siyasan game da mata na ɗaya tukuna mazan ma ba su ma san yadda za a yi tafiyar da harkar matan ba tunda mu matan ya kamata mu jajirce mu san yadda za mu yi mu haɗa kanmu na ɗaya na biyu in muka sa muka haɗa kanmu yanzu duk wani gwamnati da zai shigo sai mun zauna da su sai mun yi sun mana alkawari me za su bamu kafin ma a ce za a yi wani zaɓe ko ko za a je a koyi bayan wani ɗan takara Malama Sayyada Alaika ta ce, mazan da Allah ya ɗora wa nauyin mata a wuyansu ya kamata su taimaka su tallafa musu da sana'ar da za ta inganta rayuwarsu. mu mata gashi mu ne muka fitowa zaɓe a wahala mu ne muke wahala a gidaddajinmu da yara da me amma har yanzu an kasa fahimtar yadda za a yi to kamar yadda hajiya ta faɗa ne a haɗa kai su kuma maza su waiwaye mu su taimake mu mu abin da muke so babu kaman a'a a tallafa mana sana'o'i kiwon mu abin da muke so kenan mu mata bai wuce haka ba Hajiya mai ran Muhammad Modi ta koka game da yadda wasu mazan ke cin mutuncin mata a bayyane ba tare da an ɗauki wani kwakwaran mataki a kansu ba. Abin takaici shine sai a duke mu a hana mu kuka. Akwai wani bidiyo da na gani a Najeriya ne kawai za a iya yin wannan dan nepa ne da ya je zai ci mutuncin mace a nan yake faɗa zai mata fyaɗe karki ce wai a ɓoye ne irin abubuwan da mata ke fuskanta kenan har ya fito bainin jama'a akan aikin ta take yi na nefa da namiji ne zai iya ce zai mishi wannan fyaɗe to me aka yi mishi dan Allah me kika ji aka yi mishi har yau Wasu wakilai daga kungiyoyin da ke fafutukar kare hakkin mata sun bayyana ra'ayinsu dangane da irin matsalolin da mata ke fuskanta tare da jaddada ƙoƙarin da kungiyoyin nasu ke yi kan kare haƙoƙin na mata. To raba da tana taimakawa mata sosai a kwato musu su da kuma haƙƙinsu kuma muna nan muna ba mutane um, mata grants da muna taimaka musu a harkar sana'a inda za su iya zaman kansu za su iya kwato kansu inci muna project da yawa da yake taimakawa mata kuma in mun ganda kwai gari da ake cin zalin mata da yawa muna sa muna daga murya don a yi adjusting penal code da zai shafi mutane da zai shafi mutane tuntun mata ya taimaka musu waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi da duk mace za ta fito siyasa in ba ta da ilimin muhammadiya da zai mata seti da kuma na boko da za a dama da ita to gaskiya fi sabilillahi da mugun rawa gwamnatin tashi a lokacin da ɗanka ya kai munzalin da ya kamata mu mata mai musu magana ma ba ma musu sai ki dinga kamar kawai dace imagination ta sani to anan muka kara samun lapses kamar violence against person prohibition bill wanda aka riga aka yi passing a national assembly shi wannan bill din zai taimaka mu mata idan dai har ana amfani da shi kamar kan fyaɗe kan eh, divorce na mata duk dai abinda mata suke ciki yanzu suke suke suke eh, suffering sannan kuma akwai eh, child rights act shi ma da yawa an yi fasin nashi amma wa'ansu jihohunan duk ba su yi fasin ba gaskiya abu na farko da muke bukata a matsayin mu na mata shine muna bukatar mu tausaya wa kanmu mu daina yin kishin banza da kuma bakin ciki wa juna yawanci za ku ga tsakanin mu ne muke cin kafar juna za ka ga koda a ce a gidan aure ne to za ka ga mace a ce ta fi rigima da uwan miji ko kanwa miji ko yan miji shi uban miji zai dan sauƙaƙa ko shi kanin miji sai ka ga wani lokacin ma yana sauƙaƙawa tsakaninsu da matar so wannan da abubuwan da yake kawowa har da ƙauyanci da rashin wayewar kai so idan muka yi tunani cewa idan muna rigima da junan mutu wannan yana kashe mana eh, wannan haɗin kanmu kuma ba abin da zai samu ci gaba in ba shi da haɗin kai daga bisani Sauran matan da suka halarci taron sun ba da tasu gudummawar tare da ba da shawarwari kan yadda za a warware matsalolin da aka bayyana suna addabar mata a Najeriya. wannan ma fyaɗe ne biko ka ɗauki yaro da bai isa ya san namiji ba ka je ka haɗa shi da babba a masa aure ya fara ya samu cuta na ɗaya an hana yarinyar nan ilimi shi kansa wani wani bala'i ne ga ƙasa saboda idan baki da yarinyar da ke da ilimi ya za a yi ta tayar da yara waɗanda su ne shugaban gobe da tarbiyyar kwarai akwai wata 'yar yata da na rika a kano haka aka yi mata kubura allah ya ji da rahama that thing lead to her death amma daga baya mahaifiyan ta ce kada yi taking up the case cewa kada bata mana suna da sauransu kun gani amma yadda nake tafiyar da kes din ma sai kun ga yadda su polisawan ke min kamar dariya kamar menene haka cewa ni ce ban rike ta da kyau ba menene menene da sauransu inda mace ce akan kujera babba na je na same ta za ta yi filin din wannan pains mace yar uwarta ta zo ni yanzu yara ma suna cewa ba in dai baba baba baba baba amma baban how many baba ne kuke ganin yana a matsayin baba a gidan yawancin gidaje yanzu mata ne ke ɗaukan nauyin gidaje most of the things in the house women so dan allah dan annabi mu mata mu tashi tsaye mu taimaki juna kuma mu daina zargin junanmu. mu. ki amince so nake in buga tsalle in muke rawa ku kuma in Allah ya da a shirinmu na gaba za mu sake leka wannan zaure na ofishin muryar Amurka a nan Abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Kada a shafa dai muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Abuja sai a dakaci shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa daga Washington. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka kuma ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. mu a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya karkata ne kan matsalar da dagwalon masana'antu wanda jihar Kanan Najeriya ta daɗe tana fama da ita kasancewar kwai masana'antu da dama a jihar Kano. Mun karɓi bakoncin Farfesa Adamu Idris Danko malami a Jami'ar Bayero da ke Kanan Najeriya. A yi sauraro lafiya. ina ga batun dagwalon masana'antu da ke yawan samu a jihar kano wani nau'i ne na yadda muke muke lahanta muhallinmu yanzu ka ɗauka misali da gwalo na masana'antu muna da manyan masana'antu misali a nan kano wajen yan guda hudu muke da su da suke fitta da su yake kuma binciken hanyar ruwa ya magudanar ruwa ya hmm. shiga cikin manya-manyan ramuka da ke kano hmm. misali wannan ah, rafi wanda da muke kira riba hadeja wanda yake tafiya tun daga nan har hadeja har shi yake shiga cikin lantarki da gwalan da yake fitowa daga nan sharaɗar shanawa eh. haka yake shiga cikin wannan kaji iskar da yake shaka babu daɗi saboda wari ne ka tabbatar cewa ka tabbatar cewa mai guba ce haka duk wata wata eh, rai da ke cikin ruwa mm. misali kifi da dukkan wasu halittu da ke cikin ruwa su ma ka lalata musu eh, su. to da haka haka za ka ga eh, ga kifi a wani yanayin ya ka kifi ba ya iya rayuwa a cikin wannan rafi da ake zuba mata wannan dawalu mm. duk da idan ka bi mun ɗauka ka ce ka je wannan gara ta tamburawa da aka haɗu akwai mahaɗa mm. wanda ta fito da wannan salata mm. da wata ta tsawarki da kuma wannan da ta fito misali daga nan wajen kano riwa project cikin kore kenan inda suka haɗu za ka yi kifayen da ke cikin wannan rafi da ke tahowa daga kura mm. da wannan da ke fitowa daga sharaɗa mm. sai kaga yanayin kifayen ne a bambanta yawanci ana ganin kamar kifayen ma ba sa iya rayuwa a cikin wancan ruwan da cewa ya zo ya haɗu amma kifi ba ya iya rayuwa to haka halittu masu yawa ba sa iya rayuwa a cikin wannan domin da wannan dagwalo kusan ko menene ya zama na yana da matsala to haka wannan haka muke tafi da shi haka yake bin ruwa ya shiga nan duka garuruwan da ke kasan a kano misali ya ɗauka ya shiga ta wudil mm. ya ratsa ya yi gaya ya ratsa ya shiga har hadeja To Profesa wai shin su masu kamfanoni ba sa tanadin hanyar irin wannan dagwalon ne idan sa masana'antun nasu? akwai doka da aka sa na cewa duk mai masana'anta ana so sai ya kamar ya gyara ruwan da duk zai fitar da shi ya shiga amma yana da wahala a ce duk mai masana'anta a wannan yanayin ya mai da ruwansa ya zama ba shi da guba kamar yadda muke gani kuma yawanci wannan al'amari da muke ta kuka a kansa na cewa yanayi na cin hanci da rashawa shine gaskiya waɗannan masu manyan masana'antu suna da yadda suke biyan su waɗannan wakilai mm. na hukumomi mm. abinda za su ba su waɗannan shi yake hana wato kamar toshiyar baki ke yau da gobe suka ƙara suna fada toshiyar baki to mm. haka ake ta yi matsaloli ne dai gaskiya da suke da yawa duka iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin yanayi na wannan mako. sai kuma wani cikon idan Allah ya yarda mu kawo muku ci gaban wannan shirin. Kuna sauraron wannan shiri na musamman ne daga ofishin muryar Amurka a nan Abuja. Awal Garba, shigo ka yi mana bitar muhimman labarun jaridun jamhuriyar Kamaru. Za mu fara shayin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Ecomatin an da ta ruwaito mana cewar babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya biya ya bayyana mana cewar tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiya yana tangatangal a halin yanzu. Jaridar lejiu kuma cewa ta yi cutar coronavirus yana neman sanya kasar Kamaru cikin halin ni'yasu sai jaridan ecomatin an da ta yi mana shagube ne kan bayanin da jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ya yi maurice kamto anda yake jan hankalin shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustafiya ya ce ya idan shugaban ya fita yi wa jama'ar kasa jawabi ba akan cutar coronavirus a kasar kamaru ya ce to shi zai fito ya yi wa al'umman kasar jawabi amma ministan kwadago na kasar kamaru garaguwa wana ya ce masa ruwa ba sa'an kwando ba ne jaridar guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce masu tayar da kayar baya a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sun ce za su saisaita yakin da suke yi da gwamnatin kasar kamaru domin bulowar cutar coronavirus a duniya jaridar jason kuma ta kasar kamaru cewa ta yi sarakunan gargajiya na bangaren yan awaren kasar kamaru sun fara tattaunawa da firaministan kasar dion domin samun mafita a yakin da ake yi a bangaren su jaridan da gidiyon. kuma ta gulmata mana cewar Maurice Kamto jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ya ba wa shugaba biya kwanaki bakwai domin ya yi wa 'yan kasar jawabi kan cutar annobar coronavirus. Jaridar Lucian ita kuma ta gulmata mana cewar kwanaki 730 din da ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru ya yi a ofishinsa Musta Atanganji irin ayyukan da ya gudanar ba a taɓa samun wani ministan cikin gida a kasar Kamaru wanda yake aiki kamar sa babu tsoro ba Za mu kammala shirin jaridu namu ne da jaridar da Lumisade ta kasar jamhuriyar Kamaru. An da ta wallafa a farkon shafin ta cewar har yanzu dai kasar Kamaru tana fama da rashin masu gudanar da mulki cikin gaskiya da rikon amana. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Awal Garba sai wani makon kenan Allah yarda za ka dawo don kawo mana sabuwar bita. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na gabatar da shirin nake muku ban kwana mu zama lafiya.